kwace passport sun yi komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abin da zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta mhm. a wannan fargabar a wannan wahalar a mhm. wannan duka wani abu da kike zata mhm. na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna ina ta karatuna na gama associate degree na gama bachelor's degree na gama masters har guda biyu na zo na ɗora doctoral degree a gaskiya ni zan ba mu musamman mu yan uwa mata shawara idan kika ce dole dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa zaki aura akwai mazan da har yanzu din suna iya rike ƴaƴan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike ƴaƴan sun fi yawa yan uwa na mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Zance na mata a ci gaban mu nan duniya. Wannan da mata a ke wasu ayyukan gwamnati. Kada dai ka harkar zaman lafiya.

muke sallama da kallabi Hawa Mustapha Babura wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure ta kuma haifi 'ya'ya da dama. Amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta idan suka sake aure suka tafi da 'ya'yansu. Muna magana akan 'yan agola. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. gaban duniya lalle da mata ake mata a gan duniya kallabi sakar Daga cikin kalubale da mata ke fuskanta a rayuwa akwai batun kunci da yaran da suke haifa a gidan da suka yi aure da farko suke fuskanta a rayuwa idan suka bar gidan ko ta dalilin rasuwar mai gidan ko kuma rabuwa sakamakon rashin jituwa. Waɗannan 'ya'yan da ake kira 'yan agola da dama suna zama sanadin shiga tashin hankalin mata. To ko menene ke kawo wannan matsala kuma ta yaya za a magance ta? Waɗanda na daga cikin tambayoyin da muka nemi amsa a hirar kallabi da hajiya ta maimunatu din wata ya kare hakkokin mata da ƙananan yara a Kaduna. To a gaskiya babban matsalan da ke kawo irin wannan saɓanin alkawarin abun guda biyu ne. Waya Allah ita a ɓangaren ta uwa ba ta nuna ma ɗan nan da ta je da shi ya kamata ta nuna mai cewa yanzu za su shiga sabuwar rayuwa ne daga ita hashi ko ita saboda aka dole su kiyaye abin da ya saba ko ta saba a can a baya a gidan mahaifinta yanzu a nan ba haka ba ne ya kamata su ɗauki sabuwar rayuwa na taka tsantsan wani lokaci kuma uwa takan yi irin wannan ƙoƙarin nuna ma ɗanta gaskiya to amma kuma shi kuma mai gida wani lokaci da zaran an ɗan yi ɗokin kwana biyu daga baya sai ya zo ya rika kishi yana jin haushin wannan ɗa da ta zo da shi ko kuma 'ya'yan shi ita da ta zo ta taras sai su rika nuna ma ɗan nan ƙyama ko kyara wanda a sakamakon haka ne za ki ga duk yanayi ya gurɓata an zo an samu matsaloli daban-daban a kan ɗan nan Na'am. A to a nan shi mai gidan da ya yi alkawari tun farko zai riƙe wa'annan 'ya'ya da aka shigo da su gidan. A nan ba ki ganin akwai wata rawa da ya kamata ya taka ko kuma ƙila baya takawa irin waɗannan lokuta da ake samun rashin jituwa a cikin gidan tsakanin wa'annan 'ya'ya da aka zo da su da da aka tara a cikin gida? Eh, ai to dama shi ne yake da iko ya taka muhimmiyar rawar da ɗan nan waya Allah zai samu tagomashin sauƙin tsana da kyara so da yawa idan kika ga yaro ya tsani yaro ɗan uwan shi to yana farawa ne daga samun dama a gurin uban nan saboda idan uba ya jawo ɗan nan da kika zo da shi ko 'ya'yan nan da kika zo da su ya nuna musu cewa da su da 'ya'yan da ya haifa babu bambanci duka ɗaya ne kuma idan wani saɓanin faɗa tsakanin su ya haɗa su zai tara su ya tsawatar da su ya nuna musu cewa mai laifi ya bashi laifi shi mai gaskiya ya nuna mai yi gaskiya amma ya hana wannan abin daga wannan ranar to za ki ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ko da ta tarar da wata mata ne wacce take da 'ya'ya a gidan ita ma dole in mai gidan nan ya tsaya tsayin daka cewa wannan ɗan da na auro tare da uwar shi to ina so a ɗauke shi tankar ɗan cikin gidan nan matsawan ya tsaya da irin wannan to da wuya ki ga ah, ɗan nan ya samu matsala a wannan gida ai duka wannan laifin na mai gida ne to yawanci mazajen wani lokaci idan suka auri iyayen da suka zo da 'ya'ya matsawan suka gaba wani abu suka samu a gare su ba sai kuma kiga sun fara jan jiki ana da ɗan nan za a fake ana miki kora da hali wanda a ƙarshe in ba a yi sa'a ba sai ga auren ma ya sake mutuwa ka sake fita tare da ɗanka saboda uwa ba za ta iya jure tana ganin ana kyaran ɗanta ana cin zarafinsa ba. Haka To a nan su kansu matan da irin wannan kaddara domin a iya cewa kadara kenan ta same su a ce gashi auren su ya mutu sun rabu da mijinsu na baya ko kuma ya rasu ga su da 'ya'ya. Za ki ga suna da kawazucin lalle cewa ko da wani auren suka yi su fa lalle lalle sai sun tafi da wayannan 'ya'yayen nasu zuwa gidan sabon mijin da suka aura inda za ki ga wasu ma dalilin rashin samun kila wanda ya amince da hakan sai ki ga sun dade ba su yi aure ba. A nan ya kike ganin lamarin ya kamata a ce ya kasance kasance musamman ga matan da kila suna da sauran ƙuruciya ila a cewa zai fi kyau kila su je su yi aure mai kwan su ce a dalilin waɗannan 'ya'yan ko kuma rashin samun mijin da zai ɗauke su da 'ya'yan ya kawo musu jinkiri na yin auren misali. Eto, eh a gaskiya ni zan ba mu musamman mu yan uwa mata shawara saboda a idan kika ce dole dole sai ne mijin da zai iya rike miki yaya zaki aura to babu ki da wani tabbacin samun namijin da zai iya rike miki 'ya'ya akwai mazan da har yanzu din suna iya rike 'ya'yan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike 'ya'yan sun fi yawa don haka a nan ita uwa idan har ta lura da cewa mijin nan yana son ya aure ta aure ne na gaskiya to kafin ta tafi da ko da ɗaya ne ko biyu misali to gaskiya ta fara samun ko mahaifiyarta in tana raye ko wata 'yar uwanta ko kuma in 'ya'yan nan rabuwa ne suna da uba yana raye ta fara rufe idanta ta kau da kanta ta yi haƙuri ta je ta mai da 'ya'yan nan har sai ta shiga gidan nan ta zauna ta ga kamun ludayin zamanta tsakaninta da wannan sabon miji da kuma in akwai abokiyar zama da abokiyar zamanta a hankali idan ta gano yanayin zaman tun da dama tun a baya sun yi alkawari za ta zo da 'ya'yanta to kin ga idan ta ga zai yiwu sai ta aika ta kwaso wa'annan 'ya'ya ko kuma ta ɗauko wannan ɗa domin ta ci gaba da rayuwa tare da shi idan ko ta shiga ta ga babu wannan sararin to ni shawarar da zan ba uwa a nan shine ta yi haƙuri abinda Allah ya bata na ta taimaki 'ya'yanta ya Allah suna gidan ubansu ne ya Allah suna gun 'yan uwanta ko iyayenta sai ta rika aika musu da taimakon da ya dace kuma tana ɗan kiran tana musu nasiha lokaci lokaci tana sa ta akan hanya sai ki ga Allah subhanahu wata'ala ya taimake ta ya kuma shirya yaran nan kiga sun tashi duk wahalar da take fargaban su sha a gidan ubansu sai ga Allah ya taimake su wata wahalar takan zamo maɗa alkhairi so da yawa mu iyaye mukan yi haka ne domin gudun mun san irin zaman da muka yi da maza saboda haka ‘ya'yanmu za su yi rayuwa na wahala to amma irin wa'annan in muka fawwala mu Allah muka yi haƙuri muka ci gaba da sa hannu a hankali akan abun sai kiga ga wahalar ta zamo maɗa alheri sai kiga cikin lokaci ƙanƙani ɗannan ya taso da wani hazaƙa da ƙima da ƙwazo wanda sai kiga ba a yi zato ba ya zo ya wuce waɗanda suke da gatan fiye da shi. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Mun Allah da ya baya Mata a duniya. Shi ne yayo kwanuka da dutsen gini. Mata a duniya. Mata da himma a yanzu wurin su zami. yake an bar mata a baya a fannoni da dama a nahiyar Afirka da suka hada da fannin ilimi. Akwai kalilan da suka yi nisa suke kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma waɗanda kuma suke zama abin koyi ga na baya. Irin waɗannan mata na daga cikin waɗanda suka ƙara wa kallabin mu ta mako ƙarfin gwiwa ta kai ga mai da hankali wajen samun ilimi. Ga hawa Mustapha Babura da ƙarin bayani. da na zo sai na ringa haɗuwa da doctors a university wanda mata ne masu ilimi har sun yi kwamishina har suna da makarantunsu manya-manya har da secondary. Suka yaba da ƙwazo na suka ce in taya su da malaman su akan wannan bangare na a renon yara. ‘Yan ƙana. So na zo na fara kuma gangara ta tafi na je jigawa nan ma ina dudduba yadda harkokin suke na ilimin ƙananan yara mm. sami yana yi wa magana da gwamna da wane ne suka ce a ah, to ki zo ki taya mu mm-hmm. mu ma ki nuna wa malaman mu irin wannan fasaha yadda ake mm-hmm. amma ki sai suka ce ki ba mu takardun ki na shaidar kina da wannan fasaha da abubuwa mm-hmm. to da na zauna zan rubuta razani ai daga secondary school ba abin da na iya ƙara rubutawa hmm. layi ɗaya biyu na rasa mai zan tsara Mm-hmm. Ga shi dai ina da mm-hmm. skill dai ina da experience din. Mm-hmm. Amma kuma ba ni da digirin ba. Kin kasa bayyana rubuta abin da yake eh, kanki abin da kike so ki rubuta. Kin san abin da zaki rubuta amma baki san yadda zaki tsara ba. A'a ba ni da takardar da ta nuna shaidar ina da ilimin. Oh. Saboda ban yi digirin ba. Oh. Certificate ɗin da kika yi lokacin fa? to ai certificate ba digiri ba ne eh. certificate kai da ce ta kana da wannan dan skill din dan experience din ni ba za a taba kiran shi digiri ba mhm. training ne kai amma kin ga bambancin kasar mu gida Najeriya da nan kenan ai eh, akwai bambanci to amma kuma na yi sha'awa don duk da haka mhm. da na kasa din ma na rubuta na basu wannan takarduna na shaida cewa na shahara har zan iya koyarwa malamai mhm. sai kuma Allah ya din na dawo sai na ce to bari in dawo in koma in kammala mhm. at least associate degree nan da na fara mhm. na tsaya ba ci gaba ba to da na dawo sai na koma kwaleji sai na canja bangaren harka ilimin nawa daga computer science sai na tsallaka na koma education a 2016 fa So a 2016 na gaya miki ina da makaranta dama ya karama da na buɗe. Ƙwari na reno. Yawwa na zo na ƙarasa karatuna to abin da zai baki sha'awa. Mhm. Tsarin ilimin Amerika ko ka fara ka bari shekara nawa ya ɗauke ka. Mhm. Inda ka bari za ka iya zuwa ka ɗora. Hmm. Ba sai ka fara daga farko ba. Ba sai ka fara daga farko ba. Mhm. To ajujuwa na kaman ajin turanci ajin littafi mhm. da na fara tun shekara biyar shida da suka wuce da na tsaya mhm. sai wannan makaranta ta ce za mu tafi miki da wa'annan kwasa-kwasai ba sai kin ƙara yin su ba mhm. amma kuma ɓangaren ilimi da kika ɗauka da karatun eh, ajujuwan da baki ba su za a ɗora miki ki ci gaba to sai ba ni damar in gama wannan ɗan digirin na farko a ƙaramin lokaci saboda haka na koma makaranta na ɗauki ajujuwan koyarwa na ilimi na yara haka na gama shi a ƙaramin lokaci to da na gama wannan sai kuma na zo na sami babbar matsala da gwamnatin amerika a kan kasuwanci na a 2016 haka ta samu babbar matsala da ita gwamnatin ƙasar nan ina cikin aiki na sai kawai wata rana mhm. Um, a 2016 uh, ba zan bai taɓa mantawa ba. 16 din Yaro na 2016 bayan na da daga Najeriya na dawo April a ne wa ɗana auren shi na aure Alhassan kenan a ne mhm. June July aka yi auren Alhassan. Mhm. Muka yi katon biki ga garumin biki duka 'yan uwa suka zo. A nan Amurka. a nan america mutane da yawa sun zo sun halarci biki mhm. allah ya rufa asiri sun tafi an gama bikin shi da kwana biyu ko uku an gama bikin shi asabar mhm. lahadi litinin ran laraba mhm. kawai ina kwance ina bacci mai gidana ya tashi ya tafi sallar asuba a'a sai aka zo aka rika buga mana kofa kamar tashin kiyama na tashi a firgice na buɗe windo na ga wal wal wal wuta ta yan police wallahi na zaci wani abu ne suke so su evacuating ɗin duka unguwar a tashi mm-hmm. ta ba ina buɗe ƙofa kawai suka danna mana anko a hannu na ce ina lai wa ina sai kawai na ji an ce wai suspect eh, sun ɗauki suspect na ce me na yi ni yan nan na shiga uku ba kuma hali ki magana a ba hali amma dai za su karanta maka wannan abin a ce kana da damar ka yi shiru ko kai magana ka ɗauki lauya an baka da lauya za a iya baka lauya kyauta an kama ka ne to ka motoci yadda kika san na kashe dubban mutane a duniya ko air drug ko yar waye kamar fa a mubi ya aka wannan aka kaya da wannan to sai suka zo suka rinka min tambayoyi kala kala suka zo gidana suka bincike komai hatta daddawa sai da suka tambaya menene wannan sun zaci da drugs da wannan da wancan suka ga ba komai suka gama na ce suka ce wai we are ready to go za su tafi da ni sai na ce ku tsaya ba ku gaya min me kuka zo ba me na muku sai suka ce wai business ina na ce business ina me nai a business ina sai suka ce wai ai ana kama ni ne da tuhumar na yi amfani da business ina na kwari gwamnatin ƙasa. Na ce ni suka ce eh ni suka tafi da police station alhamdulillahi nan a gida ‘ya'yana masu ilimi ne da komai suka kira lauya mhm. su eh, gajar miki dogon labari aka zo dai aka je kotu aka yi bincike da komai da komai kai wannan wani labari ne wanda za mu iya ci gaba a wani ɓangaren. Mhm. But a dalilin wannan mhm. suka tsayar min da business dina. da suka tsayan min da business ina na kwangilar gwamnatin da nake lura da yara ana biya na mhm. amma ba wai in daina business din lura da yara ba kin gane da yake yanzu suna da matsala da gwamnati na da matsala da ke sai suka gintse wannan alakar ki da gwamnati eh sai suka cire wannan amma ba wai ba zan yi business ba zan yi business amma na bangaren su ban kwangilar lura da yaran waɗanda ba su da me ake cewa eh, income ɗinsu bai kai ba. Eh, ba su da ƙarfi. Yauwa. Tattalin arziki. Kan shari'a a ƙasar nan ba inda za ki iya fita. Mm-hmm. Ba za ki fita ba sai an gama shari'a. Mm-hmm. To sun kwace passport sun yi komai. To wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abin da zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta. Mm-hmm. A wannan fargabar a wannan wahalar a mm. wannan dukkan wani abu da kike zata mm-hmm. na kalubalantar rayuwa mm-hmm. haka na koma makaranta mm-hmm. ina ta karatuna ina ta karatuna tun 2016 na gama associate degree na gama bachelor's degree na mm. gama masters har guda biyu na zo na ɗora doctoral degree yanzu da ikon Allah da shi ne yake tsara maka rayuwarka wallahi a april din nan da na gama digiri na a april din nan na gama shari'ar kasan nan kwata-kwata a kaina aka yayi shekaru nawa kenan aka amma wajen bakwai amma sun caje ni tara sun caje ni tara mhm. like i said wannan dogon labari ne wanda a watakila wata hirar ina iya zuwa in yi muku labarin. Haka. To yanzu a cikin wa'annan shekaru bakwai din ne kika kammala kika yi wannan karatun naki? a cikin shekaru bakwai haka Allah ya zaɓan mini ni kuma da na zauna na ce to ba zan zauna ba mhm. sun karɓi passport ɗina ba inda zan iya zuwa an banda a cikin amerika ba zan mhm. iya tafiya Nigeria ba amma ina da business ina ina yi kwangila kawai suka ɗauke mhm. saboda kawai in koma makaranta wal ina jiran a yi duka ƙarar da za a yi a yi mm. duk abin da za a yi aka yi aka gama ina gama da su kuma na gama karatu na yanzu dai I'm free kuma ina da doctoral degree na a early childhood education Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin. Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da kuma Hauwa Sharif a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Yes,